Iyalan marigayi Alhaji Usman Kole na farin cikin gaitan yan uwa da abokan arziki zuwa wurin daurin auren ɗansa. Baba Gana Usman Kole wadda aka fi sani da Baran Ji Shura wadda insha Allah za daura a ranar Asabar sha hudu ga watan Nuwamba shekara ta 2020 waje a sabon namba Gomari Maiduguri jihar Borno lokaci karfe takwas da rabi na safiya. Allah ya bada ikon zuwa amin. Sanarwa daga MC Dan Yarabawa.